رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء بعد إن قوى وإن سكي صورا لكم كلم علي وأن اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دهدو da takwas da watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da daidai da wato ga watan shida shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin alhadiyatul hadiya fi na ta'ifatul tijaniya na babban malami take lati Allah ya ji kansa wannan ita ce halaka ta ɗari da talatin da biyu da uku akwai abubuwa kamar haka ɗazu za su ga wani uwa da muke tare da shi ɗaya daga cikin malamai malam sani alkanawi daga Legas ya gabatar da karatu a shafin mu kai kuma mutane sun yi ƙoƙari wajen bibiya da na ga kwamin ɗin mutane kawai ya kai wajen ɗari kusan biyar a la'akari da tun daga sanda muka fara littafin nan akwai wanda suka ci alwashi suka zo suka rantse da Allah cewa sai sun kawo makaratun nan tashwishi suka ɗauki da sunan raddi amma ba raddi suke ba lagawu suke yi irin abin da kasan Allah ya faɗa wa annabi cewa wa ƙalin lazina kafaru kafare sun ce idan ya zo yana karatun ƙur'ani sai su la su ma'ulin kar ku saurara wargau a tayar da hayaniya la'allakum taglibuna tayar da hayanin shi zai sa mutane ba za su gane inda aka damfara ba wannan dalilin yasa dan uwa malam sani alkanawi Allah ya saka masa da alheri ya ga cewa lokaci yayi da ya kamata ya ta tahammulin mas'uliya duk wani wanda zai kawo shubha yanzu tunda an yi munazara kuma na riga na san na ci yanzu waɗannan mutanen sai dai malaman su fito ba su ba to haka dan uwa malam sani ya faɗi cewa to haka ta abin da ya shafi nakadin su in sun kawo wannan kofar za su tare ta da haka in maganar tattaunawa ce in manyansa sun fito kuma shi kenan sannan ba dan uwa malam sani alkanawi ba ne kadai akwai dan uwa malam nuwar da suke tare da shi insha Allah yana da lokaci da matsalolin da shi ma zai tahammuli za mu tsara abin sana akwai ɗan uwa malam nura da muke tare da shi daga nan kaduna shi ma da sauran wasu yan uwa da za su biyo baya da ka insha Allah dai gwargwadon abin da mutane suka gani yau a shafin mu daga bayan karfe hudu zuwa abin nan sun fahimci lallai cewa tafiyar ba ni kaɗai bane ne akwai wanda za su dafa mata kuma in dai a babin karatu ne daga inda muka tsaya ran da babu mu kasu tsammanin abin zai tsaya in Allah ya yarda abin zai ci gaba daga inda muka dora dan uwa malam sani alkanawi muna maka fatan alheri Allah ya saka da alheri abu na biyu ba mu gushe ba muna faɗan cewa maganan da ake ta faɗa cewa wahabiyawa wahabiyawa babu wata jama'a da take rike da alkur'ani da sunna kan fahimtar magabata sunanta wahabiya babu idan kaga wani yayi wannan itlaqin lafazin akan mu to mutum ne kawai da yake so ya zage mu sai ce mana wahabiyawa shi yana nufin makiya annabi ko wasu mutane in tashin hankali amma mutanen da aka taɓa yi wahabiyawa shugaban siyara sun hijira na da shekara 190 abdulwahab rostom ya rayu a yankin aljazair yana da aƙidar al'ibadiyya ɓangare ne na kawaris ya yi rikici da ahalin sunna ya yi rikici da shi'a tun wannan lokacin ake ce wa mabiyansa wahabiyawa sai suka ɗauko wannan abun sai suka makala wa muhammad bin abdullahi wanda shi sunansa muhammad da da adalci ya kamata mabiyansa a ce musu muhammadawa ne ba wahabiyawa ba don shi muhammad din sune ne sunansa sunansa babansa abdullahi shi kuma wancan sunansa ne abdullahi wato rustam wannan shi ne abu na uku maganar da ake faɗa cewa shehu tijjani ya faɗa wa muhammadu gali ya ce idan ƙila an nishe an in an ce na faɗi wani abu to ku auna shi da ma'auni na alƙur'ani da sunna da haka ‘yan mu ƴan tijjaniya wallahi summa wallahi summa wallahi ba mu da wani abu na niyyar yin karatu don mutum mutuncin ku a'a muna so ne a gudu tare a tsira tare a lahira ga baki ɗaya wannan shine manufar yin karatun nan tunda da mu da ku duk mun yi ittifaqi cewa bin alqur'ani da sunna wajibi ne yanzu abin da ya rage bai kamata ku gina fahimtar alqur'ani da sunna akan fahimtar malaman ku ba ya kamata ku gina bin alqur'ani da sunna akan fahimtar malaman farko ne wannan shine domin malaman farkon nan sun fi malaman ku alheri wajen fahimtar addini ta kowane bangare idan maganan tsarkin zuciya kake taskiyatun nafsi da al'azkaru da duk abin da ka sani to an koma cikin malaman farko abin da malaman ku suka yi bai wuce ɗaya bisa dubu ba akan abin da wa'incan malaman suka yi daga cikin sahabbai sai idan ana maganan waka ne abin da hasar da sabi shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na waka baiti ɗaya da yayi ko shatsar da a gaban annabi in ka tattara ya fi duba da shi Ibrahim manzon Allah sallallahu alaihi sallam wannan shi ne abu na uku abu na hudu matsala ta lugar larabci da wasu suke so mutane yaudare da su wato ana karatu an yadda wasali su ana karatu an yadda wasali kai an yadda aƙida kana magana an yadda wasali yanzu nan wannan bari ku gani duk da wanda suke kallona ba za su iya gani ba sai dai su turara amma ne a asali menene shi shine

ya haɗa algasu wasami ya je ƙabarin shehu a ƙabarin shehu wani lokaci ya ce Allah ka ba su wani lokaci ya ce shehu ka ba su masu neman aure masu neman cin jarabawa shehu ka ba su billahi alaikum jama'a a lokacin da mutane suka koma za su je kabari abinda Allah kaɗai ke iya yi ana roƙon ƙabari da sunan tawassuli wala wannan ko kaso ba bautar Allah ba ce bautar wani Allah ce kuma yana cikin abin da Allah ya faɗa cewa wa man adallu ya yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah babu cewa irin wanda zai je kabari yana kiran wani Allah akan wata bukatar da har kiyama ta tashi na kabarin da yake kira ba zai iya karba masa akan bukatarsa ba wa hum an du'a'ihim gafiluna haka Allah subhanahu wata'ala to yayin da mutane ke fadawa cikin irin wannan muguwar aƙidar ta aje kabari ana roƙon na kabarin ya ba da wani abin da ba wanda ke iya yi sai Allah maimakon a ceto mutane daga wannan bala'in a gyara alakar su da Allah a kai kana maganan wai an karanta wasali ba daidai ma to jiya na bada misalin mutum ɗaya shine jahis yau sake ba da misali da mutum na biyu in wuce shine abdullahi bin al-muqaffa da haka malamai suka ce shi abdullahi ibn al-muqaffa wa hadar aidan ibn al-muqaffa fa innahu ma afarti zakai tare da karfin zakai da Allah ya bashi wa kuwatu bayani da kuma karfin wato bayanin da yake da shi wajen sanin ilimin balaga muttahamun bizan daga ana tuhumarsa da zindiki ne kundo gashi muttahamun bizan daga in ka duba tarihu bagadad a mujalladi na ashirin da biyu shafi na ɗari biyu da sha bakwai za ka ga wannan magana an kawo ibn al-muqaffa ta shi yasa kullum kamar yadda ibn rajab Alhambali ya kawo cikin falalar ilimin magabata akan waɗanda suka zo baya wanda dai ya zamanto tashawuƙinsa kaɗai ga lugan larabci ne ba ya ɗauki lugan larabci ba ne wasila ya karanta ta gwargwado don ta taimake shi wajen ya karanta alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wallahi daga ƙarshe matsala zai samu yanzu ga shi nan kuna kallo malaman da ake ganin sun cika sun tumbatsa a gidan sanin lugar larabci ne shine kuma za ka ga malami saboda ya iya larabci ya ce baka walimla wa ainul wa muhammadin don mai koyo ai ya zama shine ma annabi muhammadin zo ya ce maka ra'aytu rasulullahi jaharan wa yaqadatan bi farisa ya ga annabi a can faransa saboda tsabar sanin lugar larabci na atahu az-zahabi fa qala abdullah ibn al-muqaffa ahad al-bulaga kudiba al-imam az-zahabi haka ya faɗa yace abdullah ibn ɗaya daga cikin malamai ne da suka kware wajen sanin balaga wa ra'asul kuttabi yana daga cikin shugabanni wajen rubutu wa ulil insha'i min nuzara'i abdul hamid al-katibi wa kana min majusi farisa ya kawo ya kawo ya kawo sai ya ce ƙalar haisamu bin ali ya kawo ya kawo wannan shi ne wa ruya anil mahadi ƙala ya ce ma wajattu kitaba zandakati illa wa aslihu abun al-muqaffa shi yasa kamar yadda aka kawo cikin siru a alamin nubala a mujalladi na shida shafi na ɗari biyu da takwas me yake faɗa an kawo cewa almahadi an ruwaito daga gurin sa yace ma wajattu kitabar zandakatin ban taba samun wani littafi da yake da alaka da zindikanci ba illa wa asalihu ibn muqaffa ba sai sai ka samu wannan mutumin ibn muqaffa shine asalin wannan fa tare da ƙwarewarsa da saninsa a gidan lugan larabci amma ga zindiki ne mulhidi ne saboda haka ba daidai bane wasu na ƙoƙarin su yi lagau kai karatu ko mutum ya je ya ɗauki wata kalmar da hausan ma kana yin kuskure akan ta ballantana larabcin da asalinsa ba ka ba ne sai su koma sai ai malamai sun ce kaza kaza kaza kaza kaza wanda bai iya larabci ba kaza kaza kaza kaza kaza to ga wasu sun iya larabcin kuma zindiƙai ne mulhidai ne wannan misali na bayar kafin mu tafi halka ta gaba ko kuma abu na gaba da Allah ina so kamar yadda mutane suka sani bari mu saurari wannan godiyan kuji shi kuma abin da ke ciki wanda muke dauke da shi wasu wanda suke da namban waya ta na tura musu wani bidiyo mai minti ɗaya da ɗaya duk wanda na tura ma sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istighfar sai aka maka Allah wai dama matsalar ta kai haka nace ta ku ku san dalilin da ya sa maka faru wannan karatun ba ai bari mu ji wannan mu ji me zai faɗa da Allah ya mana ba a dalilin annabi annabi ya ce al'ulama wa ummati ka an biya da bani Isra'ila annabi ya ce malami a zamani na kun ga wannan malami ne sai ce al'ulama wa ummati in kun ga in mu ne maka karanta ka ba za su yi maka uzuri ba bayan da za a iya zama al'ulama wa ummati ummati ma'arifa al'ulama shi ma alif da lam sannan a haɗa su bai taɓa yiwa kama wannan shi ba bari mu tsallake kawai na al'umma na ba yana daidai da annabin bani isra'ila lokacin da annabi ya yi isra'ila yayi irazi yana dawa kan zana da annabi musa ya kalla ne musa da zana ni malami na zamani na ba darajar su yana daidai da annabi bani isra'ila ta ne musa ya ce to ya rasu ka kira malamin zamanin naka annabi ya duba rayuka ba a rikin mutane ba sun don koren abu hamidu da gazzali yana ajiye ni gaban annabi Allah ya sura ta ya mai da ni mutum yake ka zo da yake nan gaba za a rike shi eh, nan gaba za a yi malami zai zama a al'umma ta yake da barin tambaye shi sai annabin mota ya ce ma isi kuka. waye sunan ka yake isimi yake muhammadu bin ahmadu bin muhammadu a hamidul gazzani hujjatul isra yake la asaluka an ismika wa ismi abika wajjajjika fa arinni ismuka faqat yace ban tambaye sunan babanka da kakanka ba sunanka kadai na tambaya yace zan yi ma tambaya yace yace lokacin da kuke ganawa da Allah Allah yace ma shirka biya yi ka ya zuwa tsara tsara yi yi a a na aka yi قال a daya wa mushi biya a عسايا ne عليها ومشبها biya ma a بها kura الكرام yace lokacin da kuna gana da Allah Allah bai ce ba me a hannunka ba ai a lokacin kace da Allah sanda ne ya isa me yasa ka tsara wa Allah bayani kace a asaya aka yi tsawo a daya wa mushi biya a ala ganin ai sanda ce ina kago yi mazana ina kaza da kaza me yasa ka tsara yace wannan zance nake da Allah ba na so ya yanke ka ta ni ma ba annabi bane ina zance da annabin Allah ba na so ya tsari annabi akwai sanda a hannun da ya dubu sandan da kuma to kafin mu zo inda annabi wannan fa jama'a ana magana fa annabi ya ji Isra'i da Mi'raji ne a can kuma ka duba duk littafin duniya na hadisi ba za ka ga wannan kisar ba shi ma kaga gazali al-imam al-ghazali yana cikin wanda aka tayar da shi cikin tawagar annaba suka haɗu da shi da annaba a can a mi'raji a isra'i da mi'raji to yanzu kun ga wannan hadisin matsalar da muka tattauna jiya cewa hadisi ne na ƙarya fa maganin tabla dan abbas ya yi mafarki ya je gidan manzan Allah an ɗauko madubi ya duba ya ga annaba hadisin ƙarya ne kwata-kwata babu shi a littattafan hadisi kawai an kawo shi waruya waruya amma sai suke ganin kamar irin tarkon su ya kama nama bari su kawo dalili yanzu kunga shi wannan mai maganan maganarsa ta farko da ya fara sai ce annabi ya ce ulama ummati ka an anbiya'i bani isra'ila wai malaman al'umma ta daidai suke da annabawan bani isra'ila kaga kenan yanzu shi hamidul gazali din inda annabi Musa da annabi Isa suna cikin annabawan bani Isra'ila da su shehu Tijjani da su shehu Ibrahim duk matsayin su daidai suke da annabi Musa tunda wannan kafar tajbihi ce ka biya bani Isra'ila kamar annabawan bani Isra'ila to wannan hadisin da suke kafa hujja da shi abun mamaki in ka diba littafin asalin al-matalib fi ahadith al-mukhtalifa maratib na Muhammad bin Muhammad wanda ya rasu hijira dubu ɗaya da ɗari biyu da saba'in da bakwai a shafi na ɗari da tamanin da hudu mujalladi na ɗayansa ya kawo shi mai lamba ta ɗari takwas da tamanin da tara da ya kawo hadisu ulama'u ummati ka an biya ibani isra'ila sai ce maudu'un a asala lahu hadisin karya ne kwata-kwata ba shi da asali amma ka kashe jin shi a bakin mutanen nan bai dame su ba saboda wasu daga cikinsu ban ce duka ba ba su da alaƙa da ilimin hadisi yanzu ne da muke ɗauko wasu abubuwan in mutum zai faɗa sai ya ɗan dudduba ya tabbata ko bai tabbata ba kaga tun da yanzu aka ɗan fara samun in mutum zai ɗauko abu sai ya ɗan duba ba irin wannan kwashe-kwashen ba sai ce kama ƙala hugairu wahidin min al kamar yadda ba mutum ɗaya ba daga cikin malaman hadisi suka faɗa wa yadhkuruhu kathirun min al-ulama fi kutubihim gafalatan an ƙaunar al amma da yawa daga cikin malamai zaka suna ambata sai su bar maganar malaman hadisi to irin wannan hadisin da malaman hadisi suka yi ittifaqi kariya ne to suka bi ka'ida ta ilimi to wani sufin yana iya zuwa ya mafarki ya ce sun haɗu da annabi kiri da muzu ya faɗa min cewa wannan hadisin kuma ya inganta sai ta to shi din nan da ake gani yanzu daidai yake da annabi cikin bani isra'ila kamar annabi musa da annabi isa sannan idan muka tafi littafin al-majmu'u al-fawaid al-majmu'a fi ahadith al-mawdu'a na imamu shaukani a lamba ta 47 da ya kawo shi sai ce qala ibn hajar wa zarkashi la asala lahu sanaka littafin kashful khafa wa mazil al-ibas amma ishtahara min al-ahadith ala al-sunnah an nasi na Isma'il Muhammad al-Ajluni wanda ya rasu hijira dubu ɗaya da ɗari da da da biyu ya kawo ulama ummati ka biya ibani isra'ila shi ma ce hadisan nan hadisan ƙarya ne bashi da asali sannan idan muka tafi littafin addurar na al'imamu suwidi a hadisi na ɗari biyu da da hudu ku duba ku gani ɗabaka na malaman hadisi guda uku ne akwai ɗabaka na almutashaddiduna Wa'inda suke da mugun tsanantawa wajen abin da ya shafi ingancin hadisi to wa'innan ne malamai suka ce ko hadisi ya inganta saboda taka tsantsan da suke da shi suna iya kallon hadisi ce bai inganta ba sannan akwai ɗabaka na mutasahiluna suna da mugun sakaci sakacin yasa suna iya kallon hadisin ƙarya su ce ya inganta al-imamu tare da girmansa a gidan ilimin hadisi yana daga cikin mutanen da suke mutasahiluna suna da sakaci kisa hadisin da bai tabbata ba yana iya cewa ya tabbata kamar yanzu a limamin suɗi da ya cika yi tambatsa a gidan ilimin hadisi hadisan da ya ta kwaso ya zaba cikin tanunul halak kawai ka ce wa zukira an jama'atin minan sahaba annabi na Abbasin sai ka ce wa azunnuhu ina zato kana babban malamin na hadisi fa amma tare da haka wannan hadisin al'imamu suwidi shi shi da ya ga kwaɓa ta yi kwaɓa a cikin wannan littafin nashi addurar sai da ya ce wannan hadisin ƙala shekuna ya ani ibn hajar la asala lahu hadisi ne da wato ya faɗa ya ce ulama ummati ka an biya ibani isra'ila la asala lahu hadisi ne da kwata-kwata ba shi da asali hadisin da kuka ga imamu suwidi ya ce bai da asali ka san cewa ya kai matsala gurin rashin tabbatuwa da rashin inganci amma tare da haka kaga mutanen nan haka suke ɗauko hadisin nan su kafa hujja da shi haka zaka koma kuma zaka dinga jin shi a bakin malaman su sannan haka in ka ɗauki littafin al al-mansura fil ahadith al wanda aka fi sani da at-tazkiratu fil ahadith al na babban malami abu abdullahi badaruddin muhammad bin abdullahi wa shi wanda ya rasu jira 794 shi ma haka yace hadisin nan maudu'i ne la asala lahu to amma ka kalla ba shi kadai ba ai ko odiyan da a baya muka saka na wannan malamin wanda zan ke dawo da shi bidiyo ne lokacin da yake kokarin ya tabbatar da cewa ana iya kiran wani Allah a ƙyale Allah subhanahu wata'ala shi ma ya kawo wannan hadisin bari mu koma kan nashi bidiyon sannan mu dawo mu ci gaba da nan daga inda muka ɗora don mutane su ji abubuwan yadda suke ci gaba da tafiya ba tare da ainihin wato ɓata lokaci ba bari mu ji shi me yake me yake faɗa a nan wajen shi wannan babban malamin wannan shirgege wannan kinkime mai wannan babban jibgegen shehi da yake ganin cewa ma mutane jahile ne ba su yi karatu ba bari mu ji me yake faɗa a nan wajen sai mu koma kan wancan audio din dan shine mutane ba su saba jin abin da ke ciki ba za ka ji abin ban mamaki yau yan amina, eh kuma da mutane ta su ko ni ina yaban tufaye ba ko da ina cikin hanyar ku sai ta ƙara su da irin misali irin wannan wata ran akwai wani wali ana ce da shi ɗan nasu ɗan nasu mai daliya eh tun da mu masu sauraron duniya ce sauraron akwai masu ilimi akwai kuma wanda ba su da ilimi ko haka da gaskiya ba haka ne musamman wanda ba su da ilimi na ba ku ciya ba ta tasu umar ba za ta yarda ba sai mu faɗi wanda ya yarda yarda wanda bai yarda shi kenan kansa suna tayya a cikin bahar maliya bahar al'amar wannan na tsakanin sudan da jadda to suna tayya suna taka ruwa suna ta cikin mukamin wilaya wato akwai inda waliyi zai ya taka isa ya wuce ruwan bai kawo mashi ma'alwanta akwai inda mutum zai wuce waliyi ya zo ce tashi ya tashi kamar da su da abdulkadir al-jailani yayi ko an gane to kamar yadda ahmadu al-bajawi yayi da yawan su babban makami ke na cikin mulaya sai makamin karaya matacce ya mutu kamar da annabi isa ke ko ka gane domin manzan Allah akwai hadisi sahihi wanda yake dole ma wa ummati ka anbiya ibani isra'ila ah. malama al'ummata kamar annabawan bani isra'ila suke ko ka gane to da ka to abinda annabi ne na bani isra'ila mu'ujiza waliyi na manzan Allah waliyi na al'umma annabi yana iya yayin shi kuma karama gare shi to mahallin shahid da nake so in zo nan ne na farko kun ga akwai ka'idar da muka rugurguza shine ma jaza an yakuna lin nabi mu'jizatan jaza an yakuna lil wali karamata wannan maganar ba batila magana ce ba da yake nan. na biyu ku duba wannan mutumin babban malami da shekaru da komai yayin da yake kallon wasu a matsayin jahilai ba su karatu ba yanzu na kawo wa'annan malaman sun ce wannan hadisin na karya ne ba shi da asali ciki har da limamu suɗi da kaga ko suɗi ya kalla ya ce bai tabbata ba to aiko abu ya kirga ya kai abu inda a gidan hadisi ne amma ku kalla ku gani haka yake kallon hadisin nan yana ce ma wai hadisin ingantacce ne ulama'u ummati ka an biya ibani isra'ila hadisi ingantacce to shi yasa kamar yadda bahaushe ke cewa inda saniyar gaba ta sha ruwa nan ta baya za ta sha to tunda wannan shine ɗabi'ar wasu daga cikin malamansu, su babun mamaki bane waɗannan da suka rasa hujja kaga sun je suna ta jajibe-jajibe na hadisan ƙarya sai sun kara matsalar cewa lallai fa ana ganin manzan Allah sallallahu Alaihi wa'alihi wa sallama kiri da muzu, kuma yadda ta riga ta bayyana ga mutane sun fahimta ga wanda Allah ya buɗe zuciyarsa cewa babu son zuciya a cikinta, shi ne mai, na farko matsalar nan yadda muka ce babu nasti a kanta babu. domin in dai shi shine ma la yahtamilu illa ma'anan wahida to babu wata magana da ta zo a cikin ƙur'ani ko a cikin hadisin manzon Allah kai tsaye da in an faɗi ta duk duniya musulmi sun ittifaqi ma'anarta kenan shine ana haɗuwa da manzon Allah babu wannan nassin a ƙur'ani babu a hadisin manzon Allah na biyu shine a cikin alqurunul mufaddala sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina wanda suke biye da mu sun fahimci cewa lallai muna da gaskiya cewa wannan matsalar mutanen kirkin farko ba su santa ba babu wanda yake da alaƙa da ita garin kokarin sai an kawo magabaci ne shine aka je aka kawo hadisin ƙarya hadisin da aka jingina ma Abdullahi dan Abbas wanda ya faɗi wannan maganan ya ce wa zakara an ibn Abbas tsakaninsa da Abdullahi dan Abbas akwai shekara ta kai wajen biyar zuwa ɗari shida. amma kuma haka mutanen nan saboda haka wasu suka koya yanzu ne suke koya a hannun mu in mutum zai kawo abu ya dan ba ya inganta ko bai inganta bai kawo saboda ka san muna nan muna jiran ka da ka kawo ka hau tudu kana ganin ka kawo hadisi ka kawo jamu baje shi mu ce bai inganta ba ta fuskar dalili haka ake to wannan ka'idar da shi Shehu Ibrahim kuka ci ya faɗa halid dinu ghairu dhikr wa sunnati allati an al-mustafa sahhat yanzu wannan hadisin da ya kawo sunna sai da ta inganta tatsuniya ne kawai to haka galibin duk hadisan da za su jawo sai sun kara ana ganin annabi za ka ko dai hadisin da ya inganta su ba shi ma'anar da duk malaman farko ba wanda ya fahimci haka ko kuma su ɗauko hadisin ƙarya su istilali da shi kamar yadda wannan shi ma a nan wajen hadisin da bai tabbata ba a nan wajen hadisin da ya ainihin wato kawo kenan wannan shine tarkatarkar da ake ciki yanzu ba ku ga wani ba da yana so ya kare matsalar cewa wai ya halatta kiran shiyansa in za a zauna da in za a tashi ya je ya tafi ya kawo hadisi bai ma san cewa hadisin da babban hadisi bane bai inganta ba sai da muka zo muka nuna cewa wannan hadisin da ya dauko bai ma inganta ba to haka fa suke yi ba da haka a dagan nan tun daga farkonta har a gama ta za ku ga wallahi duk abin da za ta kawo bai wuce ɗayan biyu ko abin da ya tabbata ya inganta ba a shakkar ingancinsa amma kwana komawa kace menene fahimtar malaman farko kan matsalar zaka samu malaman farko su fahimtar su da tasu ta saba ko kuma su ɗauko abin da bai inganta ba su kawo a matsayin shine huddar su kuma shine ainihin wato dalilin su Allah ta'ala ka tsare mu daga son zuciya mun riga mun fara a bari mu dawo halka ta gaba za a ji ragowar ƙarasan bayanancin da muka fara wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh